abin da ya sa muka zaɓi mata saboda mata ne ya zama na su suke jagoran gida a in ka riga ka duba dai da akwai wahala kuma menene matan sun kowa shan kwada to shi sa sai muka duba cewar abu da za mu in dai kana so ka rage talauci da sauransu ba wa mata jari Turanka yadda ka ce kun yi kwatankwacin irin haka a jihar kano da ma jihohin da aka sa dokar ta ɓaci ba ganin mutane za su ce abin ya takaita ne a arewacin najeriya alhali ka ce abin zai game duka ƙananan hukumomin najeriya gaskiya ne wannan din ah, abin da ka faɗa gaskiya ne a yanzu kar ga ka duba misali abun wanda ya kamata mu yi bayan mun yi na Kano Jiga da Kogi kamata ya mu zo mu yi Lagos Ogun da Oshun to amma saboda wani abun da ya riga ya taso na wannan rashin zaman lafiya a Borno State da Yobe State Adama kuma da wannan abin da yake aka yi na wajen hana mutane fita ba talfo ba waye da sauransu to sai muka ce mutane suna cikin kunci kwarai da gaske to bari mu koma mu zo mu so mai yin can tukuna alhaji Ali ya ce sun samar da wannan shirin domin ba da su ne wajen rage raɗaɗin talauci da addabi jama'an ƙasa na kira ɗaya daga cikin matan da suka amfana da wannan tallafin da ke can jihar ta kogi sai dai muryanta bai yi kyau ba amma ga abin take cewa Alhaji Ali ya ce sun gudanar da irin wannan karkashin gidauniyarsa a jihohin Kano, Jigawa, Borno, Adamawa da Yobe, wanda na Borno bai tsaya ga mata har da ma matasa na jihar yobe shi ma an hada da maza kuma mata maimakon dubu daya an bai wa mata dubu daya dari biyar ne sai dai ya ce duk da yake wannan tallafin kyauta ne kuma daga gidauniyar dangote ne amma za ta nemi haɗin kan gwamnatin jihohin domin ganin shirin ya cimma nasarar da ake bukata